laraba sha uku ga watan rajab alif ɗari hudu da talatin da bakwai ashirin ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya insha Allah yau za mu tashi a cikin littafinmu na jilawar afham fi fadli salatu wa salami ala muhammadin khairul anam shafi na talatin da ko za mu shiga sabon farko cikin abin da sheikh khalid ibn mutlaq al mutlaq ya lakasa shi ya takaita shi ya yi istisarar ta kenan yake cewa idan sabata ta hada ka tasmiya su bi hadal ismi li mashtamala alayhi tunda a bayanin da muka yi mun yarda cewa muhammad sallallahu alaihi wasallama suna ne wanda yake da ma'ana wanda an ce muhammad shine wanda ya sha kirari ya sha yabo ya sha bege dama an ce ba dole ne kowane suna in ka fassara shi kuma kaga tasirinsa a jikin mai sunan ba za ka iya samun mutum da suna kaga kawai dai sunan ya ci amma dai a aikata sunan bai dace da shi ba to amma na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da na Allah da na alqur'ani duka sunan da aka samu na Allah an ka fassara shi zaka yana da ma'ana in ka kalli ma'ana kuma ka kalli rayuwa annabi sai kamar sai da ya rayu sannan aka samu suna sai da aka ga yana yi sannan aka samu suna da dacewa yace tunda haka ya tabbata kiransa da wannan suna Muhammad ya faru ne da mashtamala alaihi min musammahu saboda abin da ya kunsa na ma'anar sunan wa huwa alhamdu shine godiya da yabo da kirari fa innahu sallallahu alaihi wasallam mahmudun inda Allah domin shi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama sha yabo ne sha kirari sha godiya a wajen Allah wa mahmudun inda mala'ikatihi sha yabo sha kirari sha godiya a wajen mala'iku wa mahmudun inda ikhwanihi sannan ragowar yan uwansa min al-mursalin na annabawa su ma alaihi wa alaihi salatu wa salam tsiran Allah da amince tabbata gare su baki ɗaya su ma duka sun yabe shi wa mahmudin inda ahlul ardi kullihim duk duniya ma manzo Allah sun yabe shi sun masa kirani sun masa jinjina wa in wa in kafara bihi ba'du duk da cewa an samu ƴan a duniyar nan sun kafirce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna ma fihi min sifatil kamali mahmudatun inda kulli aqil ko ne in ka zo ka zaunar da shi ka ce masa me yasa kake gaba da manzala ila amsa su ce maka saboda ni ban yarda annabin Allah haka zai ce maka kiristoci su sun ce su ba su yarda annabi Muhammadu Allah ne ya aiko shi a matsayin annabi ya ka tambaye su to me yasa sai sai ku yadda ba wa kuka yadda Allah ya aiko za sai su annabi Musa da annabi Musa da annabi Harun da annabi Adam da annabi da annabi dawu abin da annabi dawu su ma a ganin su farki ne da shi da annabi Sulaiman sai za su jero maka annaba to ya aka yi kuka yadda cewa wayannan annabawa ne sai ce saboda sun zo da annabi Isa ya zo da littafi annabi Isa ya zo da littafi saboda sun kira al'umma sun ja al'umma zuwa ta barkin gaskiya sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza to shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai yi wannan ba da haka in aka shiga a hankali cikin tarihin sa masu hankali a cikin su za su yarda sannan muke karanta istar bani quraiza da kashe su da aka yi an kuntuna a karatun mu na muwadda na rana ita ce ran talatin da da muke tarjamar ta'alaba ta bin abi malik al-qurazi ai mun zo batun lokacin da ka'ab bin al-asad gaban banu quraiza ta kwafe musu sun munafunci annabi sallallahu alaihi wasallam yahudawa sun munafunci annabi sun yi haɗin gwiwa da mushrikan maka kuma ƙarshe Allah ya fatattaki mushrikan su kuma sun da gida manzo Allah ya jira ya kewaye suka tabbatar da ba sarki ce Allah karshe ce inni aridun alaikum khisalan salasa zan ba ku shawara guda uku ku dau daya fanzuru ayyatu hashi itum akhastum ku duba wacce kuka ga fi muku karkana daya yake cewa ku zo mu tattara mu je mu masa mubai'a mu imani da shi wa innakum la ta'lamuna wallahi annahu la mawsufun fi tawrat kuma kun san shine dai wanda aka sifanta a taura kuma annabin Allah ne ku zo mu je mu ji shi kun ga ashe su sun yarda kenan to sannan idan ka ɗauki magana annabta ka gama da tattaunawa a kanta to ka to magana ta mutuntaka ka kalli rayuwarsa da shakhsiyarsa ka karanta ta daki-daki za ka tabbatar da cewa lalle ne irin wannan rayuwa ya tantance jinjina da yabo rayuwarsa a cikin gidansa da iyalinsa rayuwarsa a masallaci a majalisarsa kenan da sahabbansa rayuwarsa idan ya yi tafiya rayuwarsa da mutanen da suka yi imani da shi rayuwarsa da waɗanda ba su imani da shi ba ma rayuwarsa da waɗanda suke daidai da shi a shekaru da waɗanda suke ƙasa da shi da waɗanda suka girme shi rayuwarsa idan an tafi yaƙi da yadda yake mu'amala da dakarunsa da sojojinsa rayuwarsa tsakaninsa da makwabta ka ga rayuwar tasa ta ko'ina in kana magana ƙwarewa da sanin makama manzon Allah ya sani in kana maganar haƙuri da juriya manzon Allah kuma yana da komai duk inda ka taɓa shi annabi Salama. in kana maganar nagarta ya fi kowa nagarta shine ma nagarta kamar ma daga jikinsa aka ciro sunan nagarta kaga hatta masu hankali a cikin arna sun yarda cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shayago ne wa in ka bar aqlahu aqluhu juhudan wa inadan ko da dai za ga hankalin yakan yi girman kai na hankalin arna saboda musu da gaba aw jahalan dittisafihi biya ko kuma shi arna yana tafiya fa bai ma san annabin ba kawai kinsa yake على عندنا أن سحب أولنا أن نمشين فأي كذا أي كذا أي كذا قال ساقني أتاني إذا ما سقينا أبونا ولو علمت شسافه بها لحمده بها دا أشيء أرمان سنتح النبي آسف أن تدعو نمشكم لا سنت الله هنا تصيني بيش ثم إكراري فإنه يحمد من اتخذ بصفات الكمال دوم يدى رأيوة تجساري نرأيوة نترى لجمة من دياتة فورتي نتكا أنا يا بنتا wa yujhalu wujuduha fihi kuma za ta iya yiwa a kasa gane cewa yana da wannan ko in kana nesa da shi in ku san shi ba ko fil haqiqati hamidullah ko da an jahilci ba shi da wannan sifar in yana da ita a zahiri ya kasance yabo da kirari wa huwa sallallahu alaihi wasallam da aka shi annabi sallallahu alaihi wasallama ihtussa min musamman hamdi an keɓance shi min musamman hamdi daga ma'anar sunan yabo da kirari da godiya bi malam yajtami'a li ghairihi Allah ya ke karshe shi da abin da ba wani wanda aka sa mai Muhammad wanda ya dace da sunan irinsa fa in nasmahu Muhammad domin kaga sunansa Muhammad sha yabo sha dege sha kirari wa Ahmad kuma sunansa Ahmad wa ummatuhu sannan al'ummarsa gaba ɗaya alhamiduna su ne shayabu shakirari allazina yahmiduna Allah su ne masu yi wa Allah yabo da kirari da godiya su sarra'i a lokacin da suke cikin farin ciki alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wazzarra da lokacin da suke cikin damuwa da talauci da yunwa da mutuwa da kuma su ce alhamdulillah ala kulli hal kaga annabi sasa ya taba da kalmar yabo wa salatuhu wa salatu ummatihi muftatahatun bil hamd sallar sama da yake yi da sallar da al'ummar su suke yi ana Allahu akbar ne yake farawa alhamdulillah rabbil a sallah wa khutbatu muftata'atun bil hamd ko khutba ka fara liman yana buɗe bakin sa me yake fara cewa innal hamda lillah wa kitabuhu muftatahun bil hamd muftatahun bil hamd hatta littafin da aka saukan masa da ka buɗe wata sura ce ta farko alhamdulillahi rabbil alamin وهكذا كان عند الله تعالى في اللون المحفوظ haka ko a wajen Allah a can launin mahfuz in ka koma anna khulafa'ahu wa ashabahu yuktabuna na haka zalika halifofinsa da sahabbansa yaktubuna al-mushafa mustatahan bil hamd qur'ani suna fara shi ne da alhamdulillah wa bi yadihi sallallahu alaihi wa sallam hamd kuma ranar alkiyama za a ba shi tuta da ake kiranta liwa'ul hamd tuta ta kirari da yabo da godiya rana alkiyama walamma yajidu baina yaday rabbih azza wa jalla kuma lokacin da manzo Allah zai je yayi sujada tsakanin sa a gaban ubangijin sa subhanahu wa ta'ala to a wannan lokacin yahmadu rabbahu bi mahamida yaftaquha alayhi hina idan a lokacin da zai dinga wa Allah kirari da wa'yansu kalmomi na kirarin da Allah zai kinsa masa a wannan lokacin to ka ko ta ina manzon Allah alhamdu alhamdu tare da shi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sahibul maqam al mahmud maqam al mahmud kuma akwai wani matsayin sa al maqam al mahmud asa rabbuka an yab'atha asa an yab'atha an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wannan al mahmud din matsayi ne da ba wanda ya tantance sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yabbihu bihi al-awwaluna wal mutanen farko da na karshe duka za su dinga yi wa manzon Allah cewa ina ma dai su ma su samu irin sa al-ghibta shine kaman ni ma da ghairika ka dinga fatan ina ma dai abin da wani yake da shi ni ma ina da shi ba tare da kana niyyar ina ma na sai gudu ba sallallahu alaihi wasallam قال تعالى وانجي سوانو تعالى ياتوا اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا في سورة الاسراء الله تندري كاشكي كهانا كان كبير شنو التهجد التهجد shine ƙoƙari wajen tunkuɗa bacci ko da ya shi yasa idan aka gara kuma a ɗaɗɗaure a tsaye ba barci sai a ce musu barkun hujju hujju bi ma'ana hajjadat imtana'at anin nau shi yasa an tarata bin shadda yake cewa barkin hujudin قد أثارت مخافتي بواديها ونواديها أمشي بعضب مهندي يتي وبركن ديوا راكما بركن wato raƙuman da suke firjigga sunan a ajirkushe hujudin saboda yawansu ma ba sa iya yin bacci a tsaye ba sa bacci dare kad asarat makafati nawadiha nawadi jam'u nadiya nadiya ko minar jabar ita ce wadda ta zabcewa da an zaburar da ita take zabura annabdu shine sabulewa kamar a ce lafazi ya suɓuce ya fito daga bakinka wa zumman lafza in fama aflaha man nad idan lafazinka ya suɓuce to zumma ka sa masa ragama ka janyo shi fa aflaha man zam ban ga mutumin da rabansa ya kai rabon wanda yake iya sawa bakin sa ragama da nizami ya hana shi kucewa ba to yake tawa barkin wujudin kad asarat makhafati wa nawadiha yace sanda na zo na tsorata rakuma yace su wannan makhafati tsoratar da su da nai asarat nawadiha ta harzuka wa'anda suke saurin zabtuwa a cikin su amshi bi azabul muhannadi ce na shiga ina cewa kewayawa cikinsu da wani takobi da yake cikin kuze wanda yake kira hindu da ka ina shiga rakuman suka tsorata ka gani wa barkin kuju a tahajjud shine mutum ya rasa bacci to amma a shari'ance kuma shine mutum ana cikin bacci da jin daɗin bacci amma shi ya dakatar da baccin ya tsaya yana yin sallah yana roƙon Allah shine a tahajjud Allah ya ce fata jabbi nafilatan laka asa an yaba nafilatan laka nafilatan laka malaman tafsiri sun yi tafsiri iri daban-daban suka ce na ɗaya dai nafilatan laka wannan tahajjudin ƙari ne akan farillar da muka wajabta wa ragowar mutane da haka anna annaflu shine azziyada wa habna lahu ishaqa wa yaquba nafilatan ay ziyadatan bayan an bashi wa abna lahu ishaqa wa yaquba nafila bayan an bashi isma'il da haka al-anfal ganima abin da aka samu bayan ladan da za a samu a wajen Allah kuma abin da ya karu aka sami shi tun a duniya to nafilatan laka ai hiya faridatun za'idatan alayka wa laysat ala ummatika bi farida da haka ragowar mutane ba wajibi ne a gare su ba kai ne kadai take wajibi a gare da wannan wanda suka tafi akan wannan ra'ayi suka ce tahajjudi wajibi ce a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma sunna ce a haƙƙin wata ba ran suka ce wa min al-layli fa tahajjudi nafilatan laka in dare yayi ka tashi kai tahajjudi nafilatan laka kai ba tilas bane a kanka amma wajibun ala ummatika su kuma al'ummar ka faridatun alayhi dole su tashi kai fa anta fi hajjika nafila وفي حق أمتك فريضة أنا رأيي دي كما كاسم بذكر وتندم تأجدي لم يقل بذلك عالم معتبر سوى واجبين الزكواية تأجدي فسر أتوكما ومن الليل إن دري ياي تسامون لوكا تشيدك إن دري فتحجت سيكا تاشك هلكا كبشيكا يسلى nafilatan laka wannan sallar wani ƙari ne na hanyar neman kusanci da ubangiji bayan wanda ka tafi ولعل والله اعلم وانا فسر ita ta fi zama akra asa an ya ba saka rabbuka ya kusata ubangiji ya tashe ka ya naɗa ka matsani da ake kiran sa matsaman mahmudan wani matsayi wanda yake abin yin wa kirari abin yabo da gojewa ga wanda ya samu wannan matsayi ومن أحب الوقوف ala معنى المقام Mahmud. duk wanda yake so ya samu ya tattara ma'anar kalmar al-maqamul mahmud dinnan ya tsaya ya bibiye ta ya fahimce ta yaqif ala ma zakarahu salaful ummati min sahabati wa tabi'in to ya koma abinda magabata na kware na wannan al'umma suka faɗa cikin sahabbai da tabi'ai fi tafsiri hadhihi sura كتفسير ابن أبي حاتم كمان مثال يقوم تفسير ابن أبي حاتم وابن جرير تفسير الطبري وعبد بن حميد يقوم تفسير عبد بن حميد وغيرها من تفاسير الطلب يقوم ربوة تفسيري نما قبعتانا جرير وإذا قام في ذلك المقام idan manzo Allah sama ya tashi a wannan matsayi aka tsaye da shi aka nada shi hamidahu hina idin ahlul mawqifi kullu a lokacin duka mutanen da suke farfajiyar tashi alkiyawa za ta yi masa jinjina su tsara masa musulmuhum wa kafiruhum da musulman da arnan duk gaba ɗaya kowa sai ya tashi ya sallama masa ya tsara masa awwaluhum wa akhiruhum na farko da na ƙarshe wa huwa mahmudun bima yamla'u bihi al-ardu min al-huda ai ma manzon Allah ya tantance ya bude kirari saboda yadda ya cika duniya da shari'a wal iman ya cika duniya da imani wal ilmin ya cika duniya da ilimi na ƙwarai. wal amal ya cika duniya da aiki na gari. wa fataha bihi qulub da wannan abubuwan da ya zo da shi ya buɗe zukatan mutane wa kashe bihi Gulma an ahalin ardi ya yaye wa mutanen duniya duhun da suke ciki na zalunci da talaucin ilimi da jahilci watanqazahum min asalin shayatin kuma ya tsamo mutane daga ɗauri da kuma kamu da kuma kurkukuta shaidan wa min shirki billahi ta'ala ya tsamo mutane daga shirka wal kufri bihi wal jahl ya tsamo mutane daga kafirci da aka kafirce wa Allah da kuma ainihin jahilci da aka jahilci Allah hatta nala atba'uhu sharafat dunya wal akhirah hatta mabiyan sama sai da suka samu daukakar duniya da lahira fa inna risalatahu domin sakon da annabi ya zo da shi wafat ahlal ardi ya rubuci mutanen duniya ahwaja ma kanu ilayya a lokacin da suke tsananin bukata mafi tsananin mafi lokacin da ya fi zama mafi tsananin bukatuwa zuwa gare ta ma'ana ya zo a kan gaba da an shiga cikin wani yanayi an samu fatara ta manzanni sai gashi ya zo da kamar ruwa ne ga mijin kishirwa fa innahu domin a lokacin da manzo Allah ya zo kanu baina ubadi awtan ba wanda zaka samu a duniya daga masu bautawa gumaka wa ubadi sulban sai masu bautawa furot gicciye wanda a kiristoci suke sawa wa ubadi niran sai masu bautawa wuta wa ubadi kawakib sai masu bautawa taurari wa maghdubun alaihim da yahuda da Allah subhanahu wataala ya yi fushi da su kad ba'u bi ghadabin min Allah su kan sun koma da fushin Allah wa jiran wa hayaran la ya'rifu rabban ya'budu sai kuma wanda ce timautaccen da bai ma san wani ubangiji yake bautawa ba wala bi ma za ya'budu kuma bai san ma da zai bauta ubangijin ba wannan su yakulu ba'duhum ba'dha mutane wannan yana cin wannan man tahsana shay'an da'a ilayhi duk wanda yake ganin abu kaza yana da kyau zai kira mutane sai ku zo ku gan shi yana da kyau wa qatala man khalafahu kuma mutum ya zara kan saka ne sai duk wanda ya saba wannan abu da na gan shi yana da kyau sai ya yaƙe shi walaysa fil ardi mawdi'a qadamin walaysa fil ardi mawdi'a qadamin mushrikun bi nuri risala a lokacin a duniya ba za ka samu wuri inda za ka masaka tsinke suke zuwa da hausa inda za ka sa diga diginka ba inda a ciki akwai haske ko kuma mushrikun wajen da yake haske bi da zala wanda za a samu hasken annabta da babu a lokacin wa qad nazara Allah ila ahli al-ard haqiqa Allah ya kalli duniya baki daya fa atahu sai Allah ya fushi da duniya saboda a lokacin ba wanda yake bautawa Allah bauta ta gaskiya arabahum wa ajamahum gaba daya ma gwarawan da larabawan duka Allah ya fushi da su wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya halitta mutane don su bauta masa amma su ko mutanen ba sa bauta wa Allah subhanahu wata'ala a wannan lokacin don haka Allah subhanahu wata'ala nazara ila ahli al-ardi fa maqatahu Allah subhanahu wata'ala ya kalli mutanen duniya fa maqatahu sai ya fushi da su al-maqtu shine a mafi tsananin a cikin fushi duka fushin da ya zama shi ne daga shi babu shi babu kamarsa to wannan shi ake kira almasu to Allah subhanahu wata'ala ya fusata da mutanen duniya wanda kuma wannan asali hadisi ne yake cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda hadisi imam muslim ya rawaito shi ta hanyar ta hanyar mutsarrif ibn abdullahi ibn shekhir daga iyaf ibn himar al-mujashi'i Allah ya kare da gare shi ya ce Allah sallallahu alaihi wa ala yana cewa ya faɗa mana wata rana a hudubarsa ala inna rabbi amarani an uallimakum ma jahiltum kaji manzon Allah yace jama'a ku saurara hakika ubangiji na ya aiko ni koya muku abin da ku sani ba sallallahu alaihi wa sallam mimma allamani yawmi hadha cikin abin da a yau a wannan yini Allah ya sanar da ni kullu malin nahaltuhu abdan halal duk wani kuɗi da na ɗauka na baka to na baka shi ka ci halal wa inni ko duk wani kuɗi da na bawa bawa na to lalle ya ci halal na ba shi halal wa inni khalaqtu ibadi hunafa Allah ya ce in gaya muku shi Allah yana cewa na halicci bayina fa duk dodar akan tafarkin musulunci sun bauɗe wa shirka gaba ɗaya da san da aka halittu mutane ba mu shirka wa inna shaya wa innahum atatu shayatin amma fa shaytanu ne suka dinga kawo ziyara fajtalatum an dini suka dinga fintike mutane suna raba su da addininsu wa in wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum shaytanu ne suka zo suka dinga halatta wa mutane abin da na haramta musu wa harramat alaihim ma suka haramta wa mutane abin da na halatta musu wa amartuhum an wa amaratkum an yushriku bi ma suka kuma sa mutane su dinga shirka da abdani da abin da ban saukar da dalilin cewa abauta masa ba wa inna allaha nazara ila ahli al-ardi famaqatahum kuma Allah da ya kalli mutanen duniya da suka shiga irin wannan iya shege sai ya fusata gaba ɗaya ya kullace su ubangiji subhanahu wata'ala arabahum wa ajamahum gwarawansu da larabawansu illa baqaya min ahlil kitab amma akwai kaɗan daga cikin ahalin kitab wanda su ba su addinin annabi Musa da annabi Isa to wa'annan su Allah bai fusata da su ba wa sai Allah ya ce min inna ma ba'astuka li aftalika wa aftali bika kai kuma annabi na aiko ka ne dan jarrabe ka kuma an jarrabu manzo wa abtali bika kuma da kai zan jarrabu wasu mutane za su yi imani da kai kuma su shiga wuta wa anzaltu alayka kitaban la yaghsiluhu al na saukar maka da littafin da duk yawan ruwa bai sai wanke abin da ke cikin littafin ba tunda an haddace shi a kirji taqra'uhu na'iman wa yaqadhan zaka iya karanta shi a kwance da kuma a tsaye ma'ana kana bacci kuma da lokacin da idan ka biyu wa inna allaha ni an an uharrika quraishan wato ubangiji ya umarce ni da in kona quraishawa fa qultu sai na ce rabbi idan yaslahu ra'si fa yad'uhu khubzatan ita ya ubangiji ai sai su kaina ki kira walima a cinye ma na gaba ya kala yace ce istakhrijhum kamar takhrajuka waghzuhum nu'izzuka to kamar yadda suka kore ka to kai ma ka fitar da su duka mushrikai gaba ɗaya a kore su daga jaziratul arab kuma yadda suka zo suka tinkare ka da suke yaƙa ka kai ma yanzu ka yaƙe su za mu ƙarfafa ka wa amsik sa'annan kuma ka ciyar fasanun tifu alaika kuma in dai ka ciyar za mu ciyar maka za mu ciyar da kai wab'at jayshan nab'at khamsatan mislahu kuma duk inda kake so ka tura dakaru su je yaki ka tura za mu tura maka mala'iku ne biyar din wayanda ka tura wa qatil biman afa'aka man afaka kuma ka yaki ka yaki dukkan wanda ya saba maka tare da kai da wayanda suka yi imani da kai ku yaki wayancan qala sai ce wa ahlul jannati salasatun dama wanda su ga aljanna mutum uku ne Zuwa sultanin muqtidin duka wani shugaba jagora mai adalci mutasaddiqun waffaqun da mai kuɗi ne arziki wanda Allah ya magam da kasar yake ba da sadaka wa rajulun rahimul qalb da mutumin da yake da tausayi ne rahimun da mutum mai tausayi raqiqul qalbi mai raujin zuciya li kulli zi qurba wa muslimin yana tausayawa yana tausasawa ƴan uwansa da makwabtansa da kuma musulmai wa atifun muta'affifun da kuma mai kanewa wanda yake ƙara ƙoƙarin kane kansa zu iyalin gashi da talauci ko kuma ga iyali amma ba zai je ya dinga zub da mutuncinsa akan sai ya nemi komai ya ba su ba yake halal yake haram قال كما أبنجي kamsa وأهل النار خمسة يموتكم بيرني الضعيف الذي لا زبر له wato mutumin da yake gashi da rauni da talauci amma ba haƙuri ba tawakkali alladina hum fikum taba'an la yabtaghuna alan wala malan wal kha'inu alladhi la yakhfa lahu tama' da kuma mahaicin da yake faɗayinsa baya kuya وإن دق إلا وإن دق إلا خانه ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك يقوم سنون جاء كل مبايا تلاقي بزي فانا قوية ينبا بزي ينفويا يمتبا ko ba zai ba zai kai lokaci ma'ana ba ba zai kwana ba hankalinsa ba zai nutsu ba har sai wa zakara al manzo Allah ya faɗi ruwa aw al-kadhib ko ƙarya zuwa ƙarshen hadisi wannan hadisin Imam Muslim ya rawaito shi da Imam Ahmad da sauransu to anan mu da littafin abin da ake cewa وقد نظر الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض فمقتهم عربا وعجمهم إلا بقايا على آثار دين صحيح sai waɗanda suka wanzu kan kyakkyawan addini nagari fa aghafa Allah bihi da wal ibad sai Allah ya yi tanyo da taimako da ga manzo kuma ya taimaki duniya da kuma garuruwa baki ɗaya da mutane da duniya wa kashafa bihi tilka zulam ya yaye dukkan tuffai da annabi salama wa ahya bihi alkhaliqata ba'da almaut ya raye halittu na duniya rayuwa ta imani bayan sun yi mutuwa mutuwar kafirci fahada bihi dhalala Allah da shi ya shiryar da mutane daga bata wa allama bihi jahala da shi Allah ya ilmantar da mutane daga jahilci wa kasa wa kasura wa kasara ba'da al-qillati kuma Allah ya yawaita mutanansa bayan da su kadan ne wa azza bihi zilla ya kuma sa mutanensa suka buwaya bayan da suna makaskanta wa zana bihi ba'da al'aila ya wadatar da su bayan da suna cikin talauci wa fataha bihi a'inan umya kuma da manzan Allah Allah ya buɗe wasu idanu a da sun makanci wa summa ya buɗe wasu kunnuwa wanda a da sun kurumce wa quluban gulfa ya buɗe wasu zukata bayan da arfa suke ba sa karɓar sa fa arafa an-nasu rabbahum da haka mutane suka gane ubangijinsu ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi abu da kuma shine abin bautar su ubangiji ghayata ma yumkin an tanalahu quwahum min al-ma'rifa iya gwargwadon ƙarfinsu su da abin da za su iya rikewa na ilimi da sani wa abda'a wa a'ada ya faru kiran zuwa ga Allah ya sake maimaitawa wa ikhtasara a wani wajen yayi kiran a takaice wa atnaba fi wataran yayi zikirin a takaice wa atnaba fi zikri asma'i wa sifatihi wa af'alihi wataran kuma zaka ga ya tsawaita wajen bayanin sunayen Allah da sifofin Allah da aikata-aikatan Allah wa ahkami da hukunce-hukuncensa hatta ta jallat ma'rifatu subhanahu fi qulubi ibadihi almu'minin har dai lokacin da wato sanin ubangiji ya yi tajalli ya bayyana ƙarara ya fito ƙarara a zukatan mummunai bayan Allah wanjabat saha'ibu shakki sannan gajimare na shakka gaba ɗaya janye jikinsa warriyar da kuma wato kokwanto an haka ma jabu sahabu an alƙamar lailata ibdari kamar yadda ka san in wata ya fito ya kai daren goma sha hudu hadari jan jiki yake ya kyale shi ya fito a ganshi baka manzo Allah shakka da kokonto gaba ɗaya zuwan annabi shakka ta kau kokonto ya hau ya kau walam yad'a ali ummati hadatan fi hadha tarif manzo Allah sallama wajen bayanin waye Allah bai kyala wata bukata da bai amsa wa bayi ba sai da ya bayani la ilam من قلبه لا إلى man قلبه ولا لا إلى min من قلبه wa إلى من min ولا إلى من قبله ولا إلى wa بعده annabi sallallahu alaihi wasallam bai kyala wata bukata a ce to jama'a iya abin da nayi kenan sai shehu wani ya zo ya cika hmm. bai kyale kowa komai ba kuma bai ce to jama'a wannan ba sai ne bayani ba wani kafin ni ya riga ya shi din ne dai shi kadai yayi ya wadatar da kowa to shi yasa dan Allah akwai yabon annabi da yafi wannan yanzu wanda ya ce ibnu qayyim baya san annabi dan Allah shi ko wannan mutumin yana san annabi ni ina ma waka su dinga karanta wannan maganar mana su mai da ita waka kafar yadda yake ya annabi kirari wannan yana so ya gaya maka muhammad din cewa ya tantance kirari to ga kirarin nan ba wai kirari a ce taka lafiya annabi ya taka lafiya manzon Allah fa ya rasu fa yana fa cikin kabarinsa to taka lafiya mai kake nufi da taka lafiya yanzu ko uban mutum ne aka zo da taka dai lafiya ba ba ai an masa rashin mutunci shi ko a ce wani maganin arna wannan ƙauraye ake gayawa da 'yan sauri da 'yan dambe amma annabi ka jina wani maganin arna yaushe har ne ya zama cutar da nema annabi ya zama maganin sa ai da zuwa ya fi karfin haka sai ka ɗauko wani kirarin kana bagware ka zo mutum za ta yi wa annabi sa a lafiya dai annabi to a lafiya ni me ake nufi da a lafiya ne da Allah akwai wanda ya taɓa yin tauri a nan ya ba fassara a lafiya ko wanda ya zauna da yan tauri me ake nufi da a lafiya dai ba wanda ya san ma'anata E to me mafarinta ni an mafarin alahiya daga daga me aka samu ta eh yawa su su ɗan daba me suke cewa mutum a lafiya ba wanda ya san salsalar a lafiya da shi aka fara faɗa to da ala ba a faɗa wa annaba haka na to ka gani ko yanzu gaba ɗaya kai kai gaba da annabi ka zo kana taɓa murhun gidan annabi ko ya gaya maka shi annabi ya mai da hankali akan cin abinci ne a yanzu in ka ce murhun gidan annabi za ka shagalar da yara su ta tunanin kamar kullum girka abinci ake bayan na aisha ba ta ce in kunna la hilala sun mal hilala sun mal hilala thalathata ahillatin fi shaharai, ba a girka komai a gidan annabi ba ba mun karanta a shama'il ba saboda mulkin gidan annabi ta kalmin ka tsaya ka ba annabi da wa'annan abubuwan sallallahu alaihi manzo Allah bai bar a yi Allah ba bai tsoro wani ba kafin shi ballantana wani bayan shi tabarin annabi Isa da ya zo sai ta inni rasulullahi ilaikum musaddiqan musaddiqun lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad kuma ko a cikin bible a yanzu akwai ayat tana nan a koma cikin bible ya ce ku sani cewa da annabi isa kamar da suke cewa ba duka abin da kuke bukata ba ne na zo muku da shi gama dai ƙarashen saƙon da warakan na hannun wani ne cikawa da zai the comforter kuma ya zo a cikin ah, gospel of barnabas eh, injilu barnabas an sarraha sunan manzon Allah din shine Ahmad to amma da yake su yanzu ba su yarda da gospel of Barnabas ba in ka ga mutum sai kamar ah, malam Husainu Mabera Allah ya kara mai lafiya wani ɗan izala mai wa'azin mai wa'azi da Bible din nan cikin harshen Turanci da da suka buga suka yi karan bata da wani fasto a Lagos yayi takakkiya ya je ishe shi da ya kawo masa nassin karara ita to a ɗauko nuska ta gospel of barnabas yace kana da ita yace yana da ita to bude dama shi da kai ke ya da tarunsa bude littafi na kaza sura ta kaza aya ta kaza ya bude yace karatu di karanto yace a a wannan gospel of barnabas ai is not genuine is not authentic muslims have have compared and compiled wane ne wane ne a musulmi ne suka haɗu suka yi kutun bila suka tattara littafi suka yi suka ce wai gwacce rabbar na ko ma ka duba maɗaba'ar sai ga ta musulmai ba ce a <laughs> su ce ta su ce sai dai dama sun su bi yadda da gaskiya ba to maza Allah su sallama shi saƙonsa ya zo ya yi komai ya gama ولم يدع لأمتي حاجزا في هذا التعريف لا إلى من قبله ولا إلى من بعده بل كفاهم من ذن الله يا ولا تدم ذاك إن كان تنشريع بشي كوي وشفاهم يا وركدم وأغناهم يا ولا تدم عن كل من تكلم في هذا الباب wanda zai zo ya yi magana a kan Allah da addini to fa manzo Allah ya gama sai dai ka bi shi shine Allah yace awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alayhi a tambaye su wai bai ishe su hujja bane ga littafi mun saukan musu ana karantawa inna bi zalika la rahma da Allah ya ta'aita abun ba fa a littafinsa wannan fa a ciki akwai rahama abin da yake nuna rahama Allah wa zikira kuma akwai wa'azi li qaumin ga mu'minai kuma an yi maganar qur'ani sunna tana shigowa saboda wa anzalna zikira dhikra litubayyana lin kuma qur'anin ba zai fahimci ba sai da sunnar kamar yadda Allah ya ce inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayanahu bayanin abinda qur'ani ya kunsa ma mu ne za mu sa ka kai rawa abu da fi marasili kaji ibn al-qayyim ba ba dole a tsani ibn al-qayyim da ibn taymiya ba ana gaba maka batu na gaskiya kuma sai a kafa maka kusa da hari rawa abu da fi marasili imam suleiman ibn al-ash'ar as-sijistani abu dawud sahib sunan wanda ya rasu shekara ta 275 kana yace ya rawaito abu dawud a cikin marasil bi isnadin mursal marasin din mursal din marasin nasa kuma yana nan mafi ne an buga shi ba ma kudu ɗaya ba da yawa haka juz'i ne karami wanda shi abin imam abu dawud ne annahu ra'a bi yadi ba'd ashabihi qit'atan min at-taura wata ran manzo Allah sama ya ga wani yanki na gospel na a taura a hannun wanda kake su shi ne na Umar faqala sai manzo Allah sama ke cewa kafa bi qaumin balala. ya ishi mutane a ce sun kai matuka a ƙasa an yaftahu kitaban ghayra kitabihim har ma kuma su je su nemi wani littafi bayan littafin da allazi unzila ala alayya allazi unzila ala ghayri har su je su wani littafin da aka saukar wa wani annabi to anan saboda a lokacin ba a gama haddace qur'anin ba ana da buƙatuwa zuwa qur'anin kuma a lokacin kiristoci ba su da shauka da ƙarfi da ma hadda da tattara littafin da su yi su kalubalance mu amma a yanzu kuma ya halatta a samu wasu mutane su shiga su karanta ba kuma mutu ne da magana a nan sallallahu ba yanayi na bukata ta lalle a samu mutanen da za su tsaya su kara addinin musulunci lalle a samu wasu da su karanta a taurar karatu na tsanake don su kafa wa masu ita hujja da ita tunda ba su imani da ya sa har izuwa a karkashin su kuma wannan wajibi da yau da gobe ya nuna cewa abin akwai ana samun alfanu da yawa فأنزل الله عز وجل في الله سبحانه وتعالى يسوك مسدى ونن ونن آية أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن الذين إن في ذلك رحمة لرحمة إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون أتن سورة العنكبوت فهذا حال من أخذ دينه عن كتاب منزل على غير النبي وأن wanda ya ce zai karɓi addininsa ta hanyar wani littafi da aka saukar wanda ba annaba aka saukarwa ba to lallai ya musa abin da Allah ya saukar fa kaifa biman asarahu an aqlin fulan wa fulan to wanda in ba dai nagari a kashi amma dai da baki gwanda baki baki gwanda ma wanda ya dauki littafin da yake da tan saukarwa akai kan wanda zai koma zuwa ga hankali da tunani ai wane ne ya tunani wane ne a ruya aka gwada masa wane ne aka yi kaza wa qaddamahu ala kalamillahi wa rasulihi kuma har yanzu ya ce wa wannan magana ta fi magana Allah da manzonsa wa arrafahu at kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi yazo ya ko ya nuna wa mutane tafarki Almusilu musilu lahum ila rabbihim wanda zai kai mutane zuwa ga ubangijinsu wa ridwanihi wa dara karamatihi zai sada mutane da yardar Allah da gidan karama aljanna walam yada hasanan illa amarahum bi annabi bai taba barin wani abu kyakkyawa sai da yace su zo ku yi shi daka ko salati ko sallah ko ne sabo annabi yayi a'a to lalle wannan ba hasan bane dan lauka da hasanan la amara annabi sallallahu alaihi wasallam wala qabihan illa naha an duk wani mummuna abu da ka sani annabi ya ce ka ayi shi kama qala ta'ala kama qala sallallahu alaihi wasallama kamar yadda manzo sa ya faɗa a cikin hadisin Tabarani da isnad rijaluhu rijalus sahih yake cewa ma taraktu min shay'in yuqarribukum ila aljannati illa wa qad amartukum bihi babbar wani abin da zai kai ku zuwa ga aljanna wa face sai da na umarce ku da ku yi wala min shay'in yuqarribukum ila an-nar illa wa qad nahaytukum anhu ba kuma wani abu da zai kusantar da ku zuwa ga wuta face sai na hane ku gaburan kusantar wannan abu wa arrafahum halahum ba'da al-qudumi ala rabbihim atamma ta'rif kai manzo Allah bai kyale mu ba sai da ya sanar da mutane duka abin da zaka je ka tara a lahira tun daga mutuwa har zuwa aljanna sun dan wuta ne har wuta wal iyad billah duk manzo Allah yayi bayani bayani mafi cika fa kashafa al-amra wa awdahahu sai ya yaye mana al'amarin yayi mana bayani ya ƙara mana aske walam yada baban min al-ilm an-nafi' ibadi al-muqarrib lahum ila rabbihim illa fatahu bai kyala wata kofa a rufe ba ga bayin Allah wata za ta kusantar da su zuwa ubangiji sai da ya buɗe ta wala mushkilan illa bayyana wa shara'u kai ko da magana ce da za ta dan baka yan matsala da mushkila wacce take da dan rikirkitarwa sai da annabi yayi bayani yayi sharhi hatta hada Allah bihi al-qulub min har dai Allah ya shiryar da zukata suka farfado daga batan su wa shafa min asqaniha kuma ya warkar da zukata daga rashin lafiyarta wa agasaha min kuma Allah ya kawo tanyo da dauki da agaji ga zukata daga jahilci suka samu ilimi fa ayyu basharin a bi an yuhammada to dan Allah wani bawa ne ya kamata a yi masa kirari da jinjina da yabo min musalsala wanda ya fi manzan Allah tukanta akwai shi a duniya babu shi amma yanzu ka ɗauki mu na yanzu masu yin bege da buge-bugen kiɗa yanzu ka ɗau guda ɗaya daga cikin su ka ware waƙoƙinsa da waƙoƙin da ya gaba ɗaya kowace ka fidda jigonta za a ga wani wakar da ya wa shehunsa ya fi waƙar da ya wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko mu kama suna ne da sai mu buga misali musamman na yanzu dai idan ka ɗauki waƙar ɗaya daga cikinsu ka gwada da waƙar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani zai ga kawai in yazo yana yaban annabin kawai wasu kalmomi yake faɗa da ba sa burge masu hankali amma wallahi akwai wanda in zai washe min ta waƙa in dai ka san ne adadi da waƙa za ga yadda ka san fatali aka yi masa saboda ya san shehin da fiye da yadda ya san wai suka ce a buga misali to bari mu misali ya tabi maqal kuma ala sabilil misal yanzu mutumin da ya yabi barhana inyas yake yabansa yace lafiya hadari malafar duniya ba na jin ya yabi annabi da wata kalma irin wannan ga duk wanda ya san me adadi ya san me hadari wata irin hikima ce ba a sa a cikin baitin nan ba lafiya hadari malafar duniya kaga wanda ya gadon tarbiyya kai na rika tsakani akan hanya barhama gautin zamani kasuwa a kai miki dole nan gani nan bari dole a kyale wutsiyar rakumi kan ai lallai ta yi nesa kaje kai tunani jirgin sama koma ta taɗaka ko menene ne ko ba fito ba ta san menene ta san sunanka ko in ba ta san ka ba ta san shi wai ko da kuku ko arne ko ma waye da inda ya sani ya san barhama dokin wani kayan sai babbar dabba shi jaki ba zai iya ɗauka ba ku bar bato dan ba za a samu ba irin ya shehu gautin zamani in ka dinga jin baiti ɗaya fa kogi ne shayar da duniya tauraro adan samaniya haske maganin duhun duniya in ya su gausu zamani wannan dan Allah wata irin hikima sai ba a markaɗe ta a cikin baitin nan ba to wannan na kalubalance ka me wannan waka ka dauko min waka ɗaya da yayi yi ta wata ya zuba zunzurutun hikimar da Allah ya bashi da ta kai irin wannan ni dai ya annabi ni dai ba malami ne na na lugha ba amma dai ina da gwargwadon nawa zaukin nima da nake auna abubuwa kamar yadda kowane mutum yake da nasa a iya ni a hange na da kuma bibiyata da adabi na hausa da kuma ta gwargwado dan cikin cokalin da nake da shi na larabci na fahimci dai ko iya wannan wakar ne wannan wakar ne a dai babi na iya waka ya cancanci jinjina ba ka manta da abin da ta kunsa kamanta da wanda take yabo kamanta da aƙida kamanta da shin magana gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce kamanta da magana saɓani kawai ka ce mutumin da ya wannan dama kuma a azabu shi'iri a azabu waka da tafi daɗi ita ce wacce aka fi zira ƙarya a cikinta to wannan ɗaya kenan sannan ka ɗau wani ma da ya yi yau shi ma ike masa waƙa yawanci za a gaba in dai har za a yi inyar ba a jira har sai masu amshi sun yi amshi saboda za su fata maka lokaci wanda kawai kai ta tayi kai ta tayi ta tambari ana buga ko da ke mu bashi haka mu su dai kada a je garin sharhi kuma allura ta je ta tono garma mako ko ko batu din fa yanzu misali in ka dauki abin da suke faɗa misali mu ƙara dai buga misali akan sai Sheikh Ibrahim ya kallon da suke masa shi manzo Allah kuma sune masa kallon manzan Allah ne sallallahu alaihi musamman wasu daga cikin su masu waka kuma alhamdulillah yanzu lokaci yayi ana dan sassawa ana jijji irin shafahat din sun rufe kofa suna bayanai ana ji kallon da suke yi wa shi shehin nasu ai tsabagen zuzurutun nisansa suke hangowa da har ya wuce manzala sama so da tana ga halarar da yake ciki halara ce wacce ta haɗu da halarori guda hudu shi ko manzala sama in ka mutunta ka ce halara biyu ce a irin tsarin su na na su wuju. sai ai asali akwai halarar qudusiyya wacce ta Allah ce wadda shi shi ya fito a Allah a lokacin da babu komai a alamin zarri to sannan sai ya bayyana a cikin wata halara muhammadiyya wannan halara muhammadiyya din dai ai shi ne din dai kudisiyya ce dai ta dawo ta yi wani irin kundin bala ta sulmiyo a cikin halara muhammadiyya sa'an nan kuma daga baya sai ta so ta canja launi sai ta koma halara ahmadiyya to daga baya kuma sai ta bayyana a halara gausiya ibrahimiya inyatiya to don haka a nan ne ta baje sirri wannan maganar kwanan na an saki wani clip da wanda suka ji sun ji amma in kana da basira in ka bibiyi maganganunsu fa za ka ji shi ne waka yake cewa na sadu da gausi mafarki ina taɓa bacci a ɗaki ya gaya mini baki da baki halarar kudisiyar ma'aiki ta wace ni ke rikewa ga wannan ai gana ce ko hausa ce cikin hausa na sadu da gausi mafarki kaga wannan wahayi ne kai tsaye ina taɓa bacci a ɗaki ga ƙafiya ga komai malam waka zaddaɗi ina taɓa bacci a ɗaki ya gaya mini baki da baki ba zancen wasuɗa halarar kudisiyar ma'aiki wacce ita ce ta damalmale Halarar kudisiya ce ta damalmale a cikin halara muhammadiya ta fado halara ahmadiyya tijjaniya daga baya ta narke a cikin faiza ibrahimiyya inyasiyya wanda wannan ainihin shirk wal iyadu billah wani wannan ita kanta wannan wakar in ka zo in ka ji irin yadda ake ziga wasa shehu ibrahim inyas ka ziyarci mutane su ganka kai ne kudubin zamaninka an san me al-qutub ko kudubul aqdab ke ko da ke shi an ce shi ne kai ne kudubin zamaninka amma akwai wasu aqdab da kuma su kuma suna jayayya suna ganin cewa su ma wasu aqdab ne masu zaman kansu tunda shi ai ya zo Kano Shehu Ibrahim ya kekewa ya gana da malamai ya zo ya tattauna da su wasu sun ga yaje wajen malamin sun ce to ai har gida izo ki tabbatar kai ne yayan shi in ka da ake yaban inda a ce lokaci ne na wannan wallahi waƙoƙin da yawa wasu mun haddace su za a yi ta kakkawo su in an kawo su sai ka ga irin yabo da ake wa malaman da kirari da jinjina to in aka zo kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga farkon watsa zuwa ƙarshe sai ka ga wasu suna kokari gaskiya bana ce ba a kokari ba akwai tabbas har masu irin wannan din ko wanda in za su yaban maka manzo Allah sallallahu alaihi Allah yana musu fasali sun iya musamman aka dauke mukhalafat shar'iyya da kuma mukhalafat aqidiyya mun ba da misalai a baya tun tun tun a farko farkon karatu za ka ga tabbas in aka yabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da irin wannan tsari an yabe shi a cikin dan kadan ne suka iya waka ba a cikin masu kada kadan nan ni da yawa ina in na saurare su ina jin waƙar su lami ce wasu kawai dai da ya kamata ma inda akwai ƙungiyar mawaƙa ta hakika a kama su a yi musu dudal so da rama a shu'ara ya ukhayya arba'a fa sha'irun yajri wa la yujra ma'a wa ya yaqudu wasal ma'ma'a wa sha'irun tawaddu an tasma'a wa sha'irun la tastahi an tasma'a amma mawaƙa kala hudu ne akwai sha'irin yajri wala yajra ma akwai wanda in yayi gaba kai ba baka saka bishi ba wa sha'irin yakudu wasal ma'ma akwai kuma waƙin da duk inda za a zai shiga amma dai bai gagar kowa ba amma dai shi ma da wuya ka kama shi fa sha'irin tawaddu an tasma'a wata ran kuma akwai mawaƙin da wata ran zaka so ka ji waƙarsa amma dai ba kullum ba wa sha'irin la tastahi an tasma'a akwai mawaƙin da ba za ka ji kunyan ma ka fidda hannu ka zura mata ba saboda rashin iyawarsa to da a ce an san annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan sanin ai da an yabe shi da irin wannan yawa ka faji yanda ibn al-qayyim yake ta kai kuma wannan ma fa takaitawa akai fa ba wai gaba ɗaya littafin bane ikhtisar din ne amma ka ji yadda ake ta kai yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama عرفهم حالهم بعد الهجوم على ربهم أتم تعريف فكشف الأمر ولم يدع بابا من العلم النافع للعباد المقرب لهم إلى ربهم إلا فتاه ولا مشكلا إلا بينه وشراه حتى هدى الله به القلوب من ضلالها هر الله يشريت زكاتا تكفرت قتل فتنسو وشفاها min asamiha ya warkar da su daga cututtukan su wa azasaha min jahliha ya musu tanyo da agaji daga jahilcin su fa ayyu fa ayyu fa ayyu basharun ahaqqu bi an yuhmada minhu sallallahu alaihi wasallam dan Allah ka gayan wani mutum ne ya cancanci a yabe shi a masa kirari ya sha bege da ya yafi manzon Allah sallallahu alaihi waje wasallama wajazahu an ummati ya Allah ka saka masa da mafi gwadi na sakamako sakamakon abin da yawa al'ummarsa wa asaqqul qawlayn fi qawlihi ko a faɗin Allah wa ma naka illa rahmatan lil alamin malamai sun yi maganganu biyu mafi inganci a cikin maganganu biyun duk da kowanne sahihi ne amma a asaqqul kaulai annahu ala umumihi cewa manzon Allah rahama ne ga duniya baki daya wasu sun ce rahmatan lil alamin ga wanda suka imani da shi amma wani ɗaya magana aka ce ga duk duniya gaba ɗaya na'am ga wanda suka imani da shi rahmat ta fi yawa amma hatta arna ma sun samu rahman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda samu za mu dakata a nan saboda idan muka dau ta kuma za mu wannan kuma shine karatunmu na karshe a wannan zango insha Allah tabaraka wa ta'ala saboda larura ta tafiya da zan yi insha Allah satin nan kuma tafiyar tawa tana da tsayi watakila za ta kai na haddab da azumi idan allah ya sa akwai lokaci ko zama ɗaya ne mu kafin azumi ko biyu in kuma babu to sai allah ya dawo da mu bayan sallah in allah ya za mu ci gaba daga inda muka tsaya abin da muka faɗa daidai allah ya ba mu ladanta wannan muka fi so ya allah ya mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.